wata majiya mai tushe ta sojojin kasar jamhuriyar Nijar da kuma fadar shugaban kasar sun tabbatar da cewa an damke babban hamsin soja na kasar Nijar mai mukami na biyu bayan shugaban mulkin sojan kasar kanal Abdullahi Bage tun jiya da safe inda yanzu haka yake tsare a ofishin rundunar tsaro ta kasar Eta Major. Ba dai ba da wani karin bayani ba dangane da kamawa da kuma tsare kanal Abdullahi Bage wanda shine sakataren dindindin na majalisar koli ta soja CSRD. amma haka kwatsam ranar lahadin da ta gabata wani kudirin fadar shugaban mulkin sojan kasar ya ce ya soke wannan mukami na sakataren na dindindin wanda a kanan abdullahi bage ya rike da shi bayan shi abdullahi bage akwai ƙarin wasu manyan hafsoshin soja biyu da su ma aka sauke su daga kan mukamansu su ne kanal jallo amadu wanda shi ne kwamishinan gwamnati a kotun yi wa sojoji shari'a inda aka maye gurbinsa da gwamnan tillaberi na yanzu laftana kanal ibrahim bakadoma akwai kuma laftanar kanal abdul siddiq isa babban kwamandan na rundunar tsaro ta national guard wanda shi ma aka sauke shi aka maye gurbinsa da mataimakinsa babu da wani bayani takamaimai daga bangaren magabatan kasar ta nijar kan dalilan tsige waɗannan harsoshin soja illa dai an sa akwai rarrabuwar kanu a tsakanin harsoshin sojan kasar inda yau da wasu 'yan watanni kenan da ake fyaɗa ta jitar cewa wasu daga cikin sojojin ƙasar na Nijar suna buƙatar ganin an ƙara tsawaita wa'adin mulkin wucin gadin ƙasar amma shi janar salu shibo shugaban ƙasa ya kafe kan bakansa cewa ba zai taɓa yiwuwa a ƙara wani wa'adin mulkin ba to wanda za a soma zaɓen raba gardama na referendum ranar 31 ga wannan watan wasu dalilan kuma da ake ganin sun ƙara rarraba kawunan sojojin masu mulkin ƙasar ta Nijar shine bin diddigin yadda aka sace bakin nan 'yan kasashen waje su bakwai na kamfanin areba arlit inda janar salu shibbo ya nuna damuwarsa ganin akwai yiwuwar hannun wasu na cikin gida da ke yi wa alka'ida aiki game da satar mutanen hakan ya sanya ma har aka wa wasu jami'an sojoji su uku da ke aiki a wannan yanki na arewacin kasar wuraren aiki yanzu haka dai ana ta ganin motocin sojoji da na 'yan sanda da ke ta yawan sintiri a wasu mahimman unguwanni da wurare na nan birnin yamai tun daga rana wato kuma tun daga ranar da shugaba janar salu shibo ya dawo daga birnin new york a wajen zaman babban taro na kasashen duniya kan muradun karni ranar 26 ga watan jiya ake ta yada jita-jitar an yi yunkurin yi mashi juyin mulki na dai kira kakakin majalisar koli ta sojan kasar csrd ta waya kanal gukwai abdulkarim don jin bayanin abin da ke faruwa a bangaren nasu na soja amma ya ce da yana cikin wani aiki sai dai in ƙara kiransa yau da yamma iso mamma murya amurka daga birnin yamai jamhuriyar nijar isu yaya jama'ar kasar ah, nijar suka ɗauki wannan labari suna da labarin abin da ke faruwa in akwai mai suke cewa eh jama'a ƙasa suna da labari sai dai kowa yana mamakin ya aka yi sai dai a ji an canza wannan an hudda wannan amma bangaren su sojojin an ƙi fitowa a yi ma mutane bayani dalla-dalla kamar yadda aka saba to shine mutane suke dan gunaguni suna son a kira soji su kira wani taro a yi ma mutanen kasa bayanin abin da yake faruwa in juyin mulki ne aka so a yi mashi ya kamata a sani in kuma wani rashin jituwa ne tsakanin su sojojin ya kamata su wuto su yi al'ummar ƙasa bayani shine abin da mutane suke faɗi. to yanzu mamman mun gode inda wani ƙarin bayani ma waiwaye ka zuwa anjima. to madalla sahab. idan gida ta kace kai na manya kuna ma za ke idan ba ku saka ke ba na manja kun buka ce ba laushe. Yeah.